ku danna mana subscribe ku danna liking ku danna kararrawa domin samun sakon littafin namu bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafinmu mai suna daurin zato kashi na biyu a ƙarshen kashi na ɗaya mun tsaya ne a inda rabi'atu take tunanin irin mulkin da za ta yi bayan an yi wa yayinta aure lokacin kuma yaya almu ya bar gida babu mai takura mata yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya tunanina baya wuce in aka kawar da su ni yadda zan tafiyar da nawa shugabancin gashi kuma zan yi hakan ne a lokacin da shi ma yaya almu ya bar gidan shi ne kuma dama mai takura mini a duk lokacin da na yi wannan tunanin to ba na sanin lokacin da nake kyalkyalewa da dariya don daɗi Baba yana da wata ɗabi'a ko al'ada da yake burge mutanen da suka san shi da ita. Take kuma ƙara bayyanar da darajar shi wurin yaran da yake riƙewa. Ita ce ta haɗa aure a tsakaninsu. A duk lokacin da ya reni samari da 'yan mata suka kawo manzalin aure, mazan suna gama samun aiki zai tara su ya gaya musu cewar ga 'yan matan da zai ba su. Wane zan haɗa shi da wance, wane zan haɗa shi da wance. tun da yake yin hakan kuma bai taɓa samun tangarɗa ba. Ummana ita ce matar baba ta farko auren saurayi da budurwa, ita ce kuma mariƙiyar yaya almu, don shi yaya almu amaryar gidan umma amarya ita ce ta haife shi. Umma ƙarama ita ce matar baba ta biyu, ita ce kuma ya auro daga cikin dangin shi. Hakanan ita da ummana su ne suke fafata matsanancin kishi a cikin gidan. Don kuwa har a shekarun nan nasu na girma babu sassauci a cikin al'amarin, don ma dawowar Yaya Almu ya ɗauki matakan kawo gyara a tsakaninsu, kuma an samu ɗan sassauci saboda kasancewar shi wanda Ummana take sauraro. Yaya Almu ne ya kawo ƙarshen zaman wariyar da na da Umma Amarya suke yi wa Umma Karama. Zuwan shi ne ya ƙi yarda da ware ta da suke yi a cikin dukkanin al'amura. ya ce lallai ne a rinka sanya ta a ciki tunda ita ma ai matar baba ce. na tana barin abubuwa da yawa saboda yaya almu. Misali, kowa ya san ita da umma karama ba sa jituwa. Ni da kaina na san ranar da suka yi ‘yar tankiya tsakaninsu a falon baba, don sun haɗu dukkansu a can saboda shi ɗin yana gari yayi almu ne ya biyo bayanta har falo don shi a ɓace ya zo ya durƙusa a gabanta ya ce umma ashe har yanzu ana yin wannan abun a gidan nan har yanzu ba a kai lokacin da za ki daina sauraron irin waɗannan abubuwan ba ki kawar da kanki a kan komai cikin yanayin jin kunya ta ce mishi ya haƙuri baban gida ni ban san kana wurin ba da ban tanka mata ba ya ce mata ba na nan a wurin Junaidu ne ya yi waya ya kira ni amma ina so in roƙe ki daga yau kar ki sake daga ido ki kalle ta balle ki ga abin da ta yi don ranki ya ɓaci in kin yi hakan ba tsoronta kike ji ba ni da rabi kika rufawa asiri ta yi maza ta ce mishi ba za a sake ba na yau ɗin ma shi ne zai zamo na ƙarshe ya yi mata godiya ya tashi ya tafi ni da kaina ba ƙaramin tsayuwa yaya almu ya yi ba kafin in rinka zuwa gaida umma ƙarama kullum safiya saboda a bayyane yake ba ta so na. Komai ƙanƙantan abin da na yi, sai ta ce mini, ai in ban yi haka ba, sai a yi mamaki, ko a yi shakkun asali na? In kuma rabon abu take yi, sai ta gama rabarwa ni ba ta bani ba. Sai da wata rana ya je ya same ta ya ce mata, don Allah in abin da take da shi bai isa ta ba wa kowa ya samu ba, to ta rinka ajiyewa kawai, ko kuma ta aika da shi can waje a bayar sadaka. amma ba a cikin gida a baiwa wasu a hana wasu ba ta ce mushi to akwai kyakkyawar alaƙa ta soyayya da biyayya tare da ganin darajar juna tsakanin yaya almu da umma duk wani abin da ya shafi umma yana da girma a wurin shi ko bakinta ya gani a gidan karɓar da yake musu daban ne ita ce aboke shawarar shi kan komai in kuwa ya ganta cikin wani yanayi na daban ya rinka gaya mata maganganu masu daɗin ji kenan da kwantar da hankali har sai ya ga ta samu nutsuwa da yawan mutane ɗauka suke yi umma na ita ce mahaifiyar shi saboda yadda suke ganin mu'amalarsu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya sha zuba kuɗin shi ya gyara wa umma na wurinta saboda kasancewar mafi yawancin baƙin da ke zuwa gidan wurinta suke sauka sai ya zamo a duk lokacin da baba ya yi musu gyara nata wurin kan riga na sauran buƙatar a sake duba shi a duk lokacin da yaya almu ya lura da hakan sai kawai ya sa a fitar da kayan wurinta ya zuba mata sabbi shi yaya almu ɗa ɗaya ne tamkar goma kasancewar shi namiji guda ɗaya da baba ya haifa bai sa shi ya mai da kanshi daban da sauran mutanen da ke gidan ba yana matuƙar girmama yaya Junaidu da yaya Zubairu saboda ɗan girman da suka yi mishi wanda bai wuce shekara ko 'yan watanni ba komai aka zo nema a wurin shi sai ya ce a jira su dawo ya shawara da su in kuwa baƙin baba ne suka zo suka same shi to yakan saurare su ne kawai idan ya san ba sa nan a gida in kuwa suna nan to cewa zai yi bari ya kira musu yayyen shi gashi da ƙoƙari game da tausayin iyaye Tun dawowar shi daga karatu da ya nutsu ya soma tafiyar da al'amuran shi a matsayin shi na lauya. Ya shiga taimakon Baba da hidimomin gida ba komai sai an nemi Baba ya yi aiken kuɗi ba. A lokacin da nake ƙaramata babu abin da na ƙi irin in ga baƙi sun cika wurin Umma su yi tafarzar mata da goro a ko'ina su ajiye ƙunshe-ƙunshen su masu ɓoye da daddawa da kukar da suke kawowa tsaraba. A duk lokacin da na gan su Ɗaura fuska nake yi, wani lokacin ma shigewa ɗaki nake yi in yi kwanciyata ko gaishe su. Ban san fitowa in yi sai in Umma ta ƙwala mini kira. Ke a da wuya, ba ki ji zuwan baƙi ba ne? Sannan ne nake fitowa in gaishe su. Ina gama gaisuwar kuma zan fara ɗiban kayan su ina kaiwa ɗakin baƙi. In na gama in ce musu ga kayanku na kai muku can, su ce mini to su bi bayan kayan nasu. Babu yanda Umma ba ta yi da ni ba. in daina yin haka na ki kowane lokaci ta yi mini magana sai na ce mata to tun da ‘yan uwansu baba ne su dinga zuwa gurin umma karama mana ita ma ba ‘yar uwarsu ba ce sai su zo nan su dinga gurbata miki yanayin wuri da warin daddawa kowane lokaci na faɗi hakan ita umma cewa take yi Allah dai ya shirye ki a dawiya Zan nan sai muka yi haka da umma a gaban yaya almu bai ce mini komai ba sai da ya tashi zai fita ya ce mini zo mu je mana rabi na ce mishi to na maza na bi bayan shi zuwa ɗakin shi muna shiga ya juyo ya cafke mini kunne na ya riƙe da ƙarfin shi sannan ya soma tambaya ta so nawa na ji umma tana yi miki kashedi a kan bakinta ihu nake kurmawa saboda tsananin zafi shi kuwa sai ƙara matsa kunnen yake yi yana faɗin sai kin gaya mini abin da ya sa kike mai da umma abokiyar wasanki saboda kin ga ba ta iya yi miki komai sai roƙa miki shirya yaya junaidu ya turo ƙofar ya shigo dama kuma su biyu ne da ɗakin sakar mata kunne mustapha ko baka riƙe shi ba za ta ji abin da kake son gaya mata yaya almu ya kalle shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ya ce mishi so nake in cire mata wannan guda ɗayan in ta da ɗaya jinai da ya yi murmushi ya ce, Kai da baba kenan in ka cire wa Adawu ya shi kunne. Ya sa hannu ya rike hannun nashi da ke riƙe da kunnen nawa ya ce sake ta. Ya saki kunnen ba tare da ya ce mushi komi ba sai dai ya kalle ni ya ce mini, Ina so in sake ganin an yi baƙi kina kwashe musu kayansu ba tare da kin jira an baki umarnin hakan ba. Washe gari da safe ya shigo ya same ni a falon umma. Ina ganin shi na miƙe tsaye na fara tafiya ina gaishe shi. Bai amsa ba ya ce mini zo mana. Na dawo na ce mishi gani. Ya nuna mini kujera ya ce mini zauna mai hira. Na koma na zauna don tsoro da bin umarni. Ya zuba mini ido cikin nutsuwa ya ce labari nake so ki bani yanzu misali a ce kin je gidan mijinki kin zama uwar gida a wurin miji mai yawan jama'a Wani irin shugabanci zaki yi? Na ɗago ido ina ƙoƙarin in kalle shi na kasa saboda yadda ya tsira mini nashi idanun yana kallona. Ya ce gaya mini mana za ki sa hannu biyu ne ki riƙe shi tare da jama'ar shi ko kuwa za ki watsa mishi su ne. Na kawar da kaina don kaucewa idanun nashi sai da na yamutsa fuska sannan na ce mishi to ni zan zama uwar gida ne? Na tauna bakina kafin na ce mishi ba na so ni in mutum ya ce zai ƙaro wata bayan ni tafiya zan yi in ba shi wuri. Na sake haɗa rai na ce, kai ni in mutum zai aure ni ma sai na yi mishi kashedi don ya san da sanin shi yin auren shi bayan nawa auren yana nufin ne kowa ya kama gaban shi tsakanin ni da shi. Zuba mini ido ya yi almiyayi cikin al'ajabin jin kalamai na. Can dai ya daure ya buɗe baki ya ce mini, to ita umma a nan gidan baba ya yi sa'a halinta ba irin naki ba ne. ita ta amince ita ɗin uwar gida ce tana kuma iyakacin ƙoƙarinta akan haka tun kan ya ƙarasa na yi ƙasa-ƙasa da muryata na ce mashi madalla ya yunƙura yana tambayata me kika ce na yi maza na so mai yi mishi kuka ina cewa to ni me na ce ya miƙe ya kama hanyar fita tare da faɗin kwanan nan zan yi maganin ki tunda har ma ƙunƙuni zaki fara yi mini sati biyu bayan wannan lokacin Yaya Alma ya dawo daga gurin aikin shi ya aiko a kira ni. Na yi maza na bi ɗan aiken zuwa wurin shi don a kwanakin nan ni da shi rasawa muke yi. Sai da na bi ta wajen baba mai gyaɗa mai dafa abincin gidanmu. Na karɓo na yaya almu sannan na wuce na je na kai mishi tare da yi mishi sannu da zuwa. Sannan na nemi wuri na zauna. Yaya Junaidu ya fito daga ɗakin da ke ɗakin ya kalli yaya almu da ke tashe da kwanan abinci ya ce ni fa gaskiya na gundura da cin abincin baba mai gyaɗan nan. Yaya Almu ya yi dariya ya ce ka ce dai kawai ka ƙosa baba ya yi ya sallame ka ka koma cin na iyali. Yaya Junaidu ya yi murmushi ya ce baka ji Zubairu baran nan yana faɗin wai har yanzu baba bai gane mun girma ba ne? Ya wuce ya fita ya nufi masallaci ya bar yaya Almu yana dariya sannan kuma ya soma cin abincin shi. Ko loma biyu bai gama haɗewa ba sai ya kalle ni ya ce mini gaskiya Rabi ina tunanin mai da girkin gidan nan ya koma hannun 'yan matan gidan nan. Bawa mai gyaɗan nan ni kuma ba zan sake ɗauko wata mai girkin ba. Alhalin ga ƙarfin 'yan mata a gidan nan. Na yi maza na ce masa e eh, yaya almu ka sa su su dinga girkawa kawai don in zuwa za su yi suna kwaɓa muku shirme a gida don ba su iya komai ba in ban da su wanke goma su tsoma biyar. In kana so ka ga ƙoƙarinsu to wurin iya kwalli. Na kuma ji umma maran nan da baba ya yi mata waya tana gaya mishi cewar ya fa tsare ku da yawa. Gare ya sallame ya ba ku matanku kowa ya koma inda zai zauna da iyalin shi. Tunda duk kun daɗe kuna aiki kuma kai yaya almu ina jin aina uza a baka don duk cikinsu ta fi iya ɗago ido na yi na kalle shi na gane tuni ya daɗe da haɗa fuska ni ma sai na yi maza na kawar da murmushin ta hanyar tsukewa tsaki mai ƙarfi ya ja mini kafin ya ce mini ke ɗin nan na gane kunya ko ta anini ba ki da ita ni kike yi wa maganar aure me kike cewa a yi a sallame mu Na yi tsuru-tsuru da ido saboda irin wannan maganar ba ta taɓa haɗa ni da shi ba. Washe gari kuwa da safe sai na ji shigowar yaya almu wurin Umma. Bayan sun gaisa sai ya ce mata, Umma da za ki amince da sai 'yan matan gidan nan suka daga hannun baba mai gyaɗa. Ita ta zama tana sa musu ido ne kawai amma ba ta rinƙa yi ba. Umma ta ɗan jinjin lamarin kafin ta ce mishi, abincin baya daɗi ne? Ya ce a'a Mun dai gaji da cin nata ne kawai, ita ma ta ɗan huta, ai ta girma, tun muna yara fa muke cin abincinta. Umma ta yi murmushi ta ce, za ku gaji da komai ma yanzu, ai Alhaji ya riƙe ku da yawa a gidan nan, bai taɓa riƙe samari haka ba. Ko Kabiru da ya gama karatu baya bayan ku ya fi shekara da kama aikin shi. Zan nan ma sai da na ce mishi, ni me yake jira da ku ne haka? Ganin da ta yi ya almu bai amsa maganarta ba. Yasa ta gane kunya yake ji. Ta ce, In kun ga hakan zai gamsar da ku, sai ka yi. Ya yi mata godiya kafin ya ce mata, To, Umma, tun da su kubura dukkaninsu suna zuwa karatu, ita Rabi ce har yanzu ba a samar mata makarantar ba, saboda matsalar jarabawarta. Ina ganin sai su rinƙa yi daga Monday zuwa Juma'a. Na dare kawai, banda na rana, ita sai ta rinƙa yi na Asabar da Lahadi, da rana Ina zaune ina sauraron jin abin da Umma za ta faɗi akan wannan mummunan hukunci na Yaya Almu. Sai kawai ji na yi ta ce mishi, To, haba, ai ban san lokacin da na kurma musu ihu ba, na shiga birgima ina cewa, Na gaji da ‘yan ubancin da Yaya Almu yake nuna mini, na gaji da takurar da yake yi mini, na gaji da tsanata da ya yi, ya sa na a gaba ya hana ni sakat, ni da gidan ubana. Ni ina cikin 'yan matan gidan nan ne da zai sa ka san girki har da ni? Gaskiya ni Umma ne ki karɓa mini. Ban ƙarasa magana ba na ga ta zabura ta kuto wani murfin tangaran da ke gefenta wai shi za ta rotsa mini. Yaya almai maza ya tare ta yana faɗin yi haƙuri Umma. In na barki kika rotsa mata wannan a gabana ai sai 'yan ubancin namu ya ƙara bayyana. Bayan fitan yaya almu Umma ko kallo na bata sake yi ba sai dai naji tana ta roƙa mini shiriya alamar dai ranta ya kai matuƙa wajen ɓaci kenan da abin da na yi ni kuwa ko a jikina saboda na samu na ɗan gaya wa yaya alma abin da ya daɗe yana ci na a rai shine yan ubanci ke sawa yana takurawa wa rayuwata yana bakin cikin gani na cikin walwala fuskar ta ɗaure ta kalle ni ta nuna mini bokitin da ta shaƙi da damammiyar fara ta ce mini ɗauki ki kai wasu baban gida Haɗa fuskar da ta yi ne ya sa na ɗaukan bokitin, amma in ban da haka da na ce mata gaskiya umma, aiki wani ya kai musu. Daga nesa na hange shi a kan bayan motar shi yana zaune a gindin bishiya. Baba mai gadi ne a gefen shi a tsaye suna hira. Na matsa wurin na ce mashi, ga damammiyar fura mai sanyi umma ta ce in kawo muku. Ya kalle ni cikin nutsuwa ya ce, kai wasu Zubairu suna ɗakinsu sai ki zo. Na je na kai musu na dawo na samu ya sauka daga kan motar yana cikinta har ya tayar da ita shi ma baba mai gadi ya tafi. Ina ce mashi gani ya ce mini shigo mu je ladar rashin kunyar da kika yi mini. Ban yi musu ba don kuwa ni in har akwai abin da ba ni da musun shi to fita yawo ne. Zaga gari me kike so a yau a sai miki? Na yi maza ce mashi oho ya ce mm, kin san ni yanzu lallaɓa ki zan rinka yi tunda kin gane yan ubanci ne yasa nake yi miki abin da nake yi miki na takura na tsane ki na takura miki na ta saki a gaba abin da kika faɗa kenan ni kuwa a wurina ban taɓa tsanar ki ba ban taɓa takura miki ba balle in kai ga saki a gaba ni in kika banni a wautata sai in ce miki ko umma sai dai ni na bambanta son da nake yi miki da irin wanda ita take yi miki ita tana yi miki so ne irin wanda babu kwaba a cikin shi ba ta iya buɗe ido ta kalli laifinki balle ta ga kuskurenki ta yi miki gyara ita komai kika yi a wurinta daidai ne saboda ba ta son ɓacin ranki ba ta so ki wahala farin cikin ki kawai take son gani saboda tana so ta ji yadda ke daɗi ko da kuwa me hakan yake nufi in ba kya son abu to komai alherin shi sai ita ma ta ƙi shi. Ya ɗan waiwayo ya kalle ni a hankali cikin sakin fuska ya ce, soyayyar sangar cewa kenan Rabi, idan na taya umma muka yi miki irin wannan san dukkanmu, to ni da ke ne za mu cutu, don ke kanki ba za ki ji daɗin kanki ba. Ni kuwa sai a banni da wahalarki, wannan dalilin nesa na bambanta nawa san da nata. Mafi girman ɗan ubanci da na yi miki dai na san bai wuce raba ki da ita da na yi na kai ki makaranta ba. Inda za ki je ki koyi wa kanki yin komai, ki zauna da mutanen da ba 'yan uwanki ba. Balle su ki yi mu'amala da mutanen da suke son ki da waɗanda ba sa son ki, maimakon zaman ki na gida da kowa. Gudun ɓacin ranki yake yi, abin da kika ga dama kuma shi za a yi, wannan dai na san shi ne babban 'yan ubancin nawa. ko akwai wani da ya fi shi ban tanka mishi ba sai ya ce to in ba ki sani ba ni bukata ta ta biya kan abin da na yi na kai ki makarantar ne don ki je ki yi mu'amala da jama'a kin yi don ki ko da kin tsaya kin yi karatu da kin jefa tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya ina nufin kin yi mini nawa kin kuma yi wa kanki karatun da baki ba wannan kuma ko a jikina don ni fitowarki da kiredit biyu bai shafe ni ba ku danna mana subscribe ku danna liking ku danna ƙararrawa domin samun saƙon littafin namu da zarar mun ɗaura